Shugaban tsangayar shari'ar Musulunci na Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria Farfesa Muhammad Bello Uthman ne dai bitar fassarar ya bada shawara a ɗau littafin a sanya a manhajar karatu don ɗalibai su amfana da shiryar da ke ciki. Farfesa Muhammad Bello ya yi amfani da dabarar musamman ga yara ƙanana zai sa al'ummar da ke tasowa nan gaba ta zama mai gaskiya da amana. Eh, sosai kuwa tun da yake ai hadisai ne na fiyayyen halitta musamman akwai masu mahimmancin gaske ka gama hadisin la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi daya daga cikin ku bai yi imani ba har sai ya so dan uwansa abin da ke so wa kansa wannan hadisi ne mai fadin gaske in ba ka so wa dan uwanka abin da ke so ma kanka ba kima dan uwanka abin da kake kima kanka kamar baka da imani kenan wannan shine ginshikin addinin musulunci wanda yake ya kafu ne akan rahama da adalci. Marubucin kuma mahaddacin Alkur'ani Abubakar Musa ya ce burinsa shine in yana tafiya musamman a jihohin Arewa ya ga dukkan matasa na karatu da fahimtar abin da suke karantawa. Musa ya ce Najeriya na bukatar malamai masu koyarwa cikin hikima ne don cusa aƙida mai kyau ga sauran jama'a. A za zaka ga tun asali sun gurɓatu sun tsotso aƙida ne daga wanda bai dace ba. To su kuma ya riga ya zamo jikinsu sai suka yaɗawa. wasu kuma za ga a'a malamin ne yana iya bakin kwari amma bai da usulubi so ba su fahimta ba sai su dauki abin a karkace su rika kuma hujja da shi to amma in naka samu malamai ingantattu wannan suka san abin da suke insha Allah za a amfana saboda ai addinin musulunci ya fara ne daga mutum daya har ta zamanto ta bunƙasa duniya gaba daya to me yasa ai saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba shi hikima yasa ya zama da kowa za ga ya zuna da musulmai yawa ya zuna da waɗanda ba musulmi ba kuma an yi rayuwa kuma kowa zuna da shi ya gwargwado kuma an fahimta juna Ɗaya daga mata a wajen taron hajjiya kaka kumaliya ta bukaci maza su rika taimakawa mata wajen tarbiyyar yara. Domin duniyan ta canza, eh, mata su ma suna fita neman samu, eh, maza ma wani lokaci sukan bar hakkinsu, mace kuma in ta ga miji ya bar hakki ita ma za ta fita ta je ta nema da samu abin rufin asiri. Garin hakan nan sai yaran su tsaya ba uwa a gida. So abin da nake gaya wa maza shine su yi kokari su ba ma mata abin rufin asiri domin mata kuma su samu nutsuwa su tsaya akan iyalansu su tsaya akan yara su tsaya akan tarbiyyar yara Taron wanda ya gudana a cibiyar bunƙasa rayuwar mata da matasa a Abuja ya samu halartar dandazon ɗalibai da suka haddace alkur'ani da kuma wasu mutane da suka ba da gudunmawa don ci gaba da samar da kwafin littafin. hawa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.